والضلالة مرجوها إلى النار أما بعد أنواع السلام عليكم rahmatullahi الله barakatu. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗa mu wannan yammaci na litinin wanda yake goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina wanda ke uku, wanda ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu miladiyar hanyar annabi isa idan ya samu tabbaci da inganci biyu. a wannan babban masallaci na hadeja a wannan gari muna mushi addu'a Allah ya mushi albarka Allah ka sanya alkhairai a cikin wannan gari Allah ka yi masa kariya da dukkan abin da yake sharri da fitina kasar mu ta tarayyar Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya ajiya muna cikin suratul qasas mun tsaya aya ta goma sha uku yau za mu tashi aya ta goma sha hudu wajen Allah da ya ce ma balaga a shirgahu wasawa بسم الله الرحمن الرحيم ayoyi jiya da muka tsaya sun ba mu labarin fir'auna da hamana da kuma yadda Allah ya ba mu haihuwar annabi Musa da yadda gidan fir'auna suka ɗauki annabi Musa da kuma matsayin shayarwa da shi annabi Musa a alaihi salam so yau ayoyin za su ci gaba da dai kissa ta annabi Musa alaihi salam amma ayoyin yau za su bar gidan fir'auna za su nuna girman annabi Musa da kuma gwagwarmayar da zai fara yi daga nan kuma sai mu tsallaka mu tafi garin madayan Allah ya ce walamma balaga a shuddahu wasawa a tainahu hukuman wa ilma walamma wannan wawun din sabuwar magana ce malamai suna ce mata harful isti'ina lamma din kuma a wajen siba waini ya ce harafin wujudin wujudin a wajen ibn siraj da alfaris ya ce harfin wujubi da walamma balaga ashuddahu yayin da annabi Musa ya kai matsayin girmansa wastawa ya kuma daidaitu Allah ya ce a tainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci kuma muka bashi ilimi malamai sun yi magana menene a shudda shine kaiwa tsanani kaiwa girma Allah ya faɗi irinta a batun shekaru so uku a cikin ƙura'ani a ƙisar annabi yusuf alaihi salam Allah ya ce walan ma balaga a shidduhu a tainahu hukuman wa ilma lokacin da annabi yusuf yi ma ya kai girmansa ya kai jikinsa ya zama babba Allah ya ce sai muka ba shi hukuman wa ilma to menene adadin shekara a shudda imamu malik rahimahullah ya ce ma'anar a shudda ai wanda ya kai alhulum in ya fara mafarki ya zama a shidda wasu kuma suka ce a shidda ma baina samaniyata ashar ila talatina a wanda ya kai shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin to ya zama babban mutum inda ya kai sha takwas ya fada gidan talatin to ya shiga gidan girma ya kama shi wastawa kuma ita ce shekara arba'in in mutum ya daidaito a shekara to ya kai shekara arba'in duk wanda ya zama shekara arba'in ya kare komi nasa na shekara da girma da hankali da tunani da ƙarfi ya je ƙarshe isa a suratul ahqaf sai Allah ya fassara a shidda yace hatta idza balagha ashidduhu wa balagha na sana yayin da ya kai girman ya kai kololuwa sai Allah ya ce ya kai shekara 40 duk wanda ya zama annabi cikin annabawan Allah Allah yana ba shi annabta yayin da ya kai shekara 40 domin duk wanda ya kai shekara 40 ya fi karfin yaro girma ya kama shi shekaru sun cin masa domin ya samu sama da tsaya bisa biyu na rayuwarsa domin ba kowa ba ne a duniya yake kaiwa shekara tamanin na haka wanda ku yi arba'in ya haura ɗaya da rabi na rayuwarsa domin annabi ya ce shekarun al'ummata ba sa wucewa 60 na ilan saba'i ba sa wuce shekara 60 zuwa su fada gidan saba'i to duk wanda ya je arba'in kara ce masa yaro ba yaro ba ne babba ne wanda ya je hamsin ya je sittin to wannan kuma ya je tsoho ne saboda ya cimma shekarar mutuwa amma wanda yake talatin zuwa ƙasa wannan yaro ne ta ce yaro isa da allah ya tashi ba da annabta ya ba wa wani yaro ya ba shi annabta shi allah bai ce wannan ma balaga shidda ba sai allah ya ce wa ate nahu hukuman sabiya Allah ce sai muka bashi hukuncinsa yana ƙaramin yaro wa kenan annabi zakariya annabi isa ma shi ma ba ce walan ma balaga shidda ba shi ma ba faɗa ba ranar da aka haife sai ce inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina makon sai zama shi ma annabi ne yana ƙarami amma duk annabawan Allah Allah baya fara maganar annabta sai sun je shekara arba'in saboda hankalinsu ya cika sun samu cikakken nutsuwa to annabi Musa ma haka Allah ya faɗi yace walamma balagha ashuddahu yayin da ya kai matsayin girmansa wastawa ya daidaito atainahu hukuman wa ilma Allah ce sai muka bashi hukunci sannan muka bashi ilimi wasu malamai sun ce hukumar shine fahimta da ilimi ba annabta aka bashi ba bai zama annabi ba sai da ya ketare misira sai da ya je madayan zuwa ga dawowarsa a nan ya zama annabi domin wasu sun ce da ya kai shekara talatin a misira shi ne walan ma balaga shidda ya ji shekara talatin yayin da ya tafi madayana ya yi shekara arba'in wastawa ya zama shekara arba'in a dawowarsa sai Allah ya ce A tena hukuman wa ilma sai muka ba shi hukunci muka ba shi ilimi lokacin da annabi Musa a gidan Fir'auna ya rayu bayan girma ya kama shi sai ya ga cewa wannan gida haramun ake ci kuma ba gidan zama ba ne domin duk gidan da ka san ana cin haram kar ka zauna a gida domin zaman ka gidan yana ƙara maka azabar wutar jahannama ne saboda Allah ya kirayi muminai ya kirayi manzanni yace ya ku muminai Allah ya umarce ku da cin halal mai tsarki ya ku masu annabta kuma Allah ce ku ci abin da yake halal annabi Musa a gidan Fir'auna ya rayu ya ci abincin Fir'auna ya sha ruwan gidan Fir'auna ya gamu da suturar Fir'auna domin a lokacin da yake yaro ana ce masa musa bin fir'auna musa dan gidan fir'auna amma lokacin da girma ya zo masa allah ya bashi fahimta to daga ranar sai bar gidan fir'auna domin bai kamata annabi ya ci haram ba bai kamata annabi ya ci abin da bai daidai ba to sai ya bar gidan fir'auna sai ya gudu sai allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin allah ya ce haka nan muke sakayya ga masu kyautatawa Musa ya gudu ya bar gidan Fir'auna saboda jama'a sun fahimci yanzu Musa ba ɗan ƙabilar Fir'auna ba ne domin Misra tana da manyan ƙabila guda biyu akwai bani Isra'ila akwai Kiftawa shi Musa ɗan ƙabilar bani Isra'ila ne domin asalinsa kakansa Yaƙub ne domin wanda suka kafa ƙabilar Misra annabi Yaƙub alaihi salam shi kuma Yaƙub ɗan gidan wane ne ɗan gidan isihaka ne shi kuma isihaka ɗan waye ɗan gidan ibrahim da haka waɗanda suka kafa misira gidan annabi ibrahim ne isa musa ɗan kabilar banin isra'ila ne shi kuma fir'auna ba ɗan kabilar annabi ibrahim ba shi ɗan kabilar ƙiftawa ne su kuma ƙiftawa wasu ce ɗan kabilar aramiya ne wanda suke ɗayan annabi nuhu arab shi kuma ɗan wannan kabila ne sai zama cewa misira manyan kabila guda biyu ne bani isra'ila kiftawa kuma har yau idan ka je misira akwai kafircin fir'auna yana nan har yau suna nan za ka gansu da komi nasu ka ga balarabe yana larabci ga gemu ga komi amma ba musulmi ba ana jima sai gan shi da kuras a wuyansa amma idan ba kuras ka gani ba sai ka tsammaci musulmi ne ga gemu ga wando a dangile ga larabci ga komi amma tsantsar kafiri to har yau misira haka ciki in ka je iskandariya nan ita ce ta fara zama babban birni kafin alkahira a nan ne za ka ga manya-manyan kafiran da suke kabilar ibtawa waɗanda da manyan coci manyan coci manya-manya wanda kuma suna nan su ne ginshiki su ma a misira to annabi musa ya gudu to da ya gudu kuma dole ya shigo misira sai allah ya sake baya mana aya wadda falal madina وألقى المدينة على حين بخلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها Allah ya ce wada kalar madina annabi Musa ya shigo birnin Misira ala yini gablatin min ahliha lokacin da mutanenta suke rafkane da rashin gane mai shigowa fawaje da fiha sai ya samu a cikin misira ne wasu mutum guda biyu ya fata silani suna fada haza min shi'atihi wannan ɗan dangin annabi musa ne wa haza min aduwi wannan kuma ɗan kabilar kiftawa na fir'auna ne fastaghathu shi a shi'atihi wanda yake cikin kabilar annabi Musa sai ya nemi agajin annabi Musa alalladhi min aduwi ya taimaka masa akan wancan abokin gabarsa Musa yana zuwa fawa kazahu Musa Musa sai ya naushi wancan daya faqada alai kawai sai ya mutu qala hada sai Musa ya ce wannan min amali shaytani aiki ne na shaytan innahu aduwwun lalle shaytan maki mudillun kuma batacce ne mubinin kuma bayyanan ne wannan aya ta fara nuna rigimar annabi Musa a Misira domin lokacin da ya gudu ya fara samun mabiya har ya kafa makaranta ta koyarwa jama'a sun fara imani da annabi Musa an fara wa fir'auna mutane to musa yana wajen gari sai je ɗan kwanaki ya karantar da mutane ya yi da'awa ya yi komi sai kuma ya saci lokaci sai ya shigo misira ya ɗan siya haja ɗin bukatarsa saboda ya guje wa fir'auna shi ma fir'auna sai ya gane lalle wannan musa shi ne musan da zai kashe shi kuma shi ne wanda zai zama sababiyar mulkinsa shi ma fir'auna yana neman musa musa ya gudu fir'auna na neman sa To wata shigowa da Musa yayi al-Madina don Madina ba tana nufin Madina ta manzon Allah ba domin Misra Allah ya ambace ta da suna daban-daban Qur'ani Allah ya ambace ta da suna Misra Allah ya ambace ta da suna Arbi Allah ya ambace ta da suna Al-Qarya Allah ya ambace ta da suna Madina duk wannan sunan garin Misra To lokacin da ya shigo babban birnin Misra malamai ke cewa ne, gabla ya shigo lokacin suna rafkane an ce lokacin magariba zuwa isha ya shigo wasu ka ce a lokacin kailula lokacin baccin rana ya shigo yana shigowa garin to an gane shi yanzu an gane musa shi ma mai da'awa ne musulmi ne mai kira ne sai ya zama jama'a in ya jigo sai ana binsa to yana shigowa cikin gari sai ya samu mutum biyu suna faɗa suna rigima kowa ya zage dantse za a yi naushi haza min shi'ati wannan yana cikin tawagarsa domin kalmar shi'a ita ce tawaga wanda take tafe akan wani tsari ita ce shi'a domin kalma ce da ta maimaita a cikin alkur'ani da siga da dama amma ba ana nufin shi'a irin ta kungiyar shi'a ba domin Allah bai san shi'a ba ya matsi ne mata albarka ba alakar Allah ya faɗi shi'a da sunan daraja ba amma sai ka ji an ce wai annabi ibrahim ma dan shi'a ne annabi muhammad ma dan shi'a ne wa inna min shi'atihi la ibrahim wannan wannan duk wanda ya faɗi wannan shine karshen jahiliya duniya bai san qur'ani ba bai ma san alaƙar qur'ani ba sai mutum ya ce ai ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim ba shi'a irin ta zagin sahabbai ba ba shi'a irin ta bata manya ba a wannan Allah bai san da wannan ba in an ce shi'a ana nufin tawaga shine al'umma da take kan wani shugaba guda ita ce ma'anar shi'a kuma ku duba ku ga shi'a a yau tana kan ma'anar shugaba guda ne ba ta yadda da kowane shugabanci ba a duniya sai shugabanta wannan ita ce ma'anar shi'a in ya fito yake a yi a yi in ya ce kar a yi kar a yi to waɗannan masu bunsa kenan amma shi ma shugaban ya san akwai na gaba da shi saboda idan an ce kare yake sai ya yi ai kun ga ƙarshen makomarsa aka bubbuge shi aka tada masa hankali saboda kowace gaba ta san akwai gabanci dole akwai shugabanci in kaga ka zama shugaba to jama'a sun nada ka ko kuma ka kace madafan ikon da yaki sai ka zama shugaba amma cikin shugabanci ba a wani shugabanci isa sai aka ce Musa wa hadha min shi'atihi wannan yana cikin kabilar bani Isra'ila wa hadha min shi'ati wannan kuma yana cikin aduwi makiyansa to wanda yake ɗan banin Isra'ila ya san Musa sosai yana ganin Musa sai ce taimaka mini wannan zai dake ni wannan zai mun mugunta fa wa kazahu Musa sai Musa ya zare hannunsa domin wa kaza da la kaza da la aja ana nufin ka dunkule hannaye haka ko ka bude hannaye haka amma wasu sun fi karfafawa haɗawa haka annabi Musa yana zuwa da zai rabiyar faɗa. da ya duba ɗan ƙabilar fir'auna kawai sai ya dunkule hannunsa sai ya ture shi da ƙarfi kuma kun san a annabawa ba wanda yake marar ƙarfi duk annabawan Allah annabi Musa kuma yana cikin annabin da yafi kowane annabi ƙarfi domin shi idan ya maru dutse ma sai alamar hannunsa ta fito a dutse saboda ƙarfin da Allah ya bashi to yana tura mutum kawai sai ya faɗi ya mutu kai ka san mutum ƙarfinsa ya kai ƙarfi mai rabiya ya je rabiya ya kar mutum kawai sai ce faka za a lai sai Allah ya ɗauki ransa to wannan abin da ya Allah bai ce a yi kisa ba Musa ya yi kisa kuma Allah bai bada umarni ba annabi Musa kake yake hukunci ya ce ha za min amali sheta ya ce lalle wannan shetan ne yake nema iza mun wuta ni da ake nema na a gari kuma yanzu na kama mutum kuma yanzu a ce na yi kisa laifi akan laifi kaga dole ya shiga double kiss ta wanda ya saci agogon alkali a gaban shari'a farawo ne aka kawo shi gaban alkali ana shari'a a can ba alkali yana ta bayani ashe bai san farawo ya sace mara agogo ba alkali zai sa agogo sai gaba agogo sai ce na agogo na rijistar ake a babu a yi cajiya ana cajiya sai aka ga barawo ya saci agogon alkali alkali ya ce "Dobin kiss ga wancan ga sabo yanzu kuma to haka annabi musa shi ma ga wancan kes ɗin ya ƙi fir'auna ya gudu kuma yanzu ya zo ya taɓa mutum kuma mutum ya mutu kuma ga ana neman sa to sai hankalin annabi musa sai ya tashi to bayan nan me allah ya ƙara mana da shi idan mutum ya yi laifi ta ya san ya yi laifi sai ya koma ga Allah annabi Musa kala rabbi ya ce ya ubangiji nan take yana ganin mutum ya mutu ya ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi ya ce ni na zalunci kaina Allah fazafirili ka gafarta mini Allah yana gama faɗin wannan sai Allah ce fa fara lahu Allah ce na gafarta maka haka annabawan Allah suke in dai sun yi addu'a ba ta zuwa ga tsayi sai Allah ce an yi domin ya zo da fa'ul istijaba izafir firli ka gafarta mini ya Allah Allah ce fara-fara la nan take sai Allah ya gafarta masa sai Allah ya ce innahu huwal gafuru rahi Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai yasa duk abin da ka yi na kuskure karka ce wai sai mun je lokaci za mu tuba a'a kana yin abu kawai ka tuba in dai ka san wannan ba daidai ba ne, ka ce astaghfirullah Allah na tuba ni na san wannan na yi kuskure Allah ka ba abin da yake so irin ya ga bawa ya san yayi ba daidai ba kuma ya koma ga Allah idan bawa ya koma zuwa ga Allah Allah yana jin daɗi har ma yana gaya mala'ika Jibril, zai ce ya Jibril. ga wani bawa na can yayi laifi kuma yanzu ya zo yana neman gafara ashe ya san akwai mai abin da abin bautar da yake gafara sai mala'ika ce ƙwarai ya Allah ai bawanka ya san da kai shi sa yake neman gafararka sai Allah ce ka je ka shaida masa na gafarta masa in yayi wani laifin ma ne mu gafara ta zan sake gafarta masa isa annabi Musa yayi kurakurai kamar yadda ya faɗa a can a hadisin tashin kiyama in an je gurbin sa ka nema mana ceto zai ce a ni na isa ne mu ceto a yau wane ne ba a ce na kashe rai ba na kashe rai da aka ita ma wannan abun Allah laifi ne annabi Musa yi Allah baya barin rai ta tafi a banza baya yi duk ran da aka taba aka kashe ta haka nan Allah baya bari sai ya yi yayi sakayya kai ko ta kafiri ce ka kashe haka nan Allah baya bari Allah sai ya yi yayi sakayya balan ran musulmi ran musulmi a irin wata na Ramadan kuma a irin wata na karamci ka ɗauko makami ka kashe mutum musulmi ai Allah ba zai bari ba ku duba bidiyon da aka saki jiya na 'yan ta'adda na mutanen nan da suka kama har yanzu na hanyar kaduna jiya sun nuna wani bidiyo ga maza ga mata ga tsofi na abin tausayi ga wata da yara ƙanana ga wasu manya gaba ɗaya sun fita daga cikin hayyacinsu ga ƙananan yara matasa su kuma 'yan ta'adda kowa da bindiga sun yi layi sun kewaye su a cikin dokar daji ɗaya da aka yi fili da yake jama'a ku taimaka mana muna cikin wani yanayi Allah ka fidda su ya wallahi da yana bayani mai imani sai yayi kuka ga su da ƙarfi da komi amma ƙarfin ba zai yi amfani ba sai a ce ke mata shi ki yi bayani sai ta tayi ta yi bayani a taimaka mana wai su ne suke cewa suna da abin faɗi ga gwamnati a ba su dama ta wata dama za a baya waɗannan ba su ba komi ba ne ba su san komi ba ga mutane na a kwance ga wani an masa rauni a hannun jini yana zuba an kyake shi asibiti ya cire rigarsa ya ɗaure hannun jini yana zuba a watan ramadan kuma musulman duniya suna buƙatar addu'a jama'a ku sa su addu'a Allah ka fidda su ya Allah Allah kai ba da su ɗauki ya Allah saboda yanayin da suke ciki akwai abin tausayi amma mamaki waya aka yi bidiyon yake fitowa ne wace iriyar network ce wannan wace iriyar data suke da ita ya aka yi sama ba ta iya gane an saki bidiyo ya aka yi masu na'ura ba sa iya ganewa ya kamata a yi nazari a yi bincike a wannan lamari in aka tafi a haka jama'a za su shiga cikin wani yanayi mutum wai a dan ta'adda yana bayyana kansa da bindiga a tsaye kuma yana nuna cewa shi duk wanda ya taba shi daidai yake da shi a jejin ƙasa a cikin ƙasa ta tawagar ƙasa ya kamata wannan ba, a lura da shi da kyau walla abin da yake ban ma sha'awa da su duk wanda zai yi bayani sai ce jama'a ku taimaka mana muna cikin wani yanayi ba yanzu ba ta azumi suke ba ina za su yi azumi babu shi babu sha sai a za su yi azumi rigar jikinsu ma in ka gani ta yi dukun dukun ta yi baƙi irin babu wanka ba tsarki ba abin da za su yi kawai yawo ake da su daga nan zuwa nan tashin hankalin ya isa ba wanda ya tsira ba a cikinsu akwai manyan mutane a cikinsu akwai ƙananan mutane a cikinsu akwai wanda ba su ji ba wasu kuma an kashe su ma babu labarin su ma babu Allah ka mana kariya kan wannan abu isa annabi musa ya ce ya Allah ka gafarta mini Allah ya ce ni mai gafara ne mai jin kai na gafarta maka ni kuma annabi musa ya kara abu da yi Kala rabbi annabi musa ya ce ya ubangiji bima ana amta alayya Allah kamun ni'ima kamun ni'ima a duk wanda ya ga annabi Musa da yadda ya taso ya san Allah ya masa ni'ima a halin kisa Allah ya tserar da kai a gidan da ake kisa kuma a kai ka a ciyar da kai a shayar da kai a tufatar da kai a magata ai Allah ya ma ni'ima sannan kuma Allah ya zaɓe ka atainahu hukuman wa ilma Allah ya baka hukunci kuma ya baka ilimi isa annabi Musa ya ce ya Allah bima an'amta alayya da ni'imar da ka mini ya Allah falan akuna zahiran lil mujrimi yace ya Allah daga yau ba zan ƙara taimakawa mai laifi ba amma annabi Musa sai ya manta wani abu guda ɗaya tak menene bai ce insha Allah ba kun san kalmar insha Allah ko ina take Allah yana santa annabi Musa sai ce falan akuna zahiran lil mujrimin yace ya Allah ba zan ƙara taimakawa wani ya cuci mai laifi ba zan sake ba Musa sai ya manta bai ce insha Allah ba kamar yadda annabi Suleiman yace ya Allah zan kwanta da mata na guda ɗari sannan kowace kuma sai ta haifi ɗa namiji sannan kuma kowane ɗa namiji sai ya je filin daga sai ya manta bai ce insha Allah ba ya je ya kwanta da mata ɗarin kuma dukkaninsu suka ɗau ciki amma ɗaya ce ta haihu ita ma sai ta haifi rabin ɗa sai aka ce da ka ce sha Allah da sai matan kowace cikinta ya zama ɗa isa ji abin da za ka yi a rayuwa ka ce sha Allah Allah kai mu gobe sai ka ce sha Allah gobe za mu shiga kasuwa ka ce sha Allah gobe zan tafi dutse ka ce sha Allah gobe za mu je Kano ka ce insha Allah za mu tafi tirenin ɗin ɗaukar aiki ka ce insha Allah duk abin da za ka yi ka ce insha Allah in ka ce insha Allah kuma Allah ya alkawari duk abin nan da ka ji sai ya taimaki ka duk abin da kake masa insha Allah Allah sai ya taimaki ka to annabi Musa sai ya manta bai ce insha Allah ba sai Allah ya jarrabe shi yana fitowa washe gari sai abin ya sake faruwa يتنفر فإذا الذي تنصر فإذا الذي تنصره بالأمس يستصرخ قال له إنك لدعي الله يشفى أصبح في المدينة خائفاً annabi Musa ya wayi gari a wannan gari na madinan misra haifan yana cikin tsoro domin ya san fir'auna ba zai bari ba ya san tawagan nan ba za ta bari ba haifan yana tsoro ya tarakkab kuma yana sauraron a kama shi shine ya tarakkab ya san cewa tabbas ma sai an kama shi saboda ya san yayi abinda ya san fir'auna ba zai bari ba ana cikin aka fa فإذا الذي نستنصره بالأمس يستصرخه annabi Musa yana tafiya cikin Misra kawai sai ya ga mutumin nan da ya taimaka masa jiya fa idan ladhi nastansarahu bil wanda ya taimake shi jiya yastasriquhu sai ga yana fada da wani har yanzu ya sake kama wani bakifte suna fada kasan san duk mai barna in kana bashi taimako akwai ranar da sai ya falle ka in dai mai barna kana ba shi taimako yau da gobe akwai ran da zai fallace ka annabi musa sai ya ganshi sai yake ce masa ya tasruhu ka taimaka mini musa taimaka mini yau ma qala lahu musa sai musa ya ce masa innaka lalle kai lagawiyin ɗan rigima ne wallahi kai ɗin nan kai ɗin nan ɗan rigima ne mubini bayyananne kai bajiya a garin rabiya na ta'o mutum ya mutu kuma yau ma so kake da kar mutum me ya kai ka da rigima kai ma kuma gashi dan jama'ar da suka yi imani da shi ya matsawa annabi Musa ya taimaka masa da me ya faru kuma Allah ya ce falamma an araba yayin da annabi Musa ya yi nufi an ya baɗasha billabi huwa aduwun lahuma ya je kama wanda yake ɗan wancan ƙabila ta tsibtawa shi ne aduwun lahuma maƙiyinsu annabi Musa ya kai masa zai kama shi shi kuma wancan ɗan ƙabila annabi Musa sai ya tsammaci Musa shi zai kama sai ce a turidu an takutulani so kake ka kashe ni kama qatalta nafsan bin nafsi kamar yadda ka kashe rai jiya damun ba san waye kashe ta ba yanzu so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya sai ya ce masa in turidu ba komai kake nufi ba Musa illa an takuna jabbaran fil ardi kana nema ka zama wani kasacce a bayan kasa wa ma turidu baka nufin an takuna minal muslimin ka zama cikin mutanen kirki kaga wanda ka taimaka masa ya fallashe ka yasa in zaka taimaki mai barna ka zama cikin shiri wata rana sai ya sa sunanka ana damki sai ce su wane ne suke taimaka mana su wane ne suke ba mu kaza su wane ne suke mana kaza duk waɗannan yan ta'adda in ka kama su akwai waɗanda za su fada su suke ba su agaji kana matsa zai ce wane ne bai ke ba mu kaza yasa karka sake ka taimaki mabarnaci duk wani mai barna in kana ba shi kariya akwai ranar da sunanka zai fito sarari sai a ce Wani shi yake ba su gidan giya Wani shi yake ba su gidan karta Wani shi yake ba su gidan kaza duk gidajen da zaka ga ana barna in ka binkita mai barnar ka damke shi zai ce a ku rabu da ni sai ya ɗauko sunan wani ce Wani ne ce na ci gaba kar karka sake a rayuwa gidan barna ka ba shi adashi in ka ba shi taimako da agaji sunanka zai bayyana duniya kuma darajarka a mutane sai ta zubi sannan kuma a gaurin Allah ma gaba ɗaya ka lalace yasa wannan mutum sai cewa annabi Musa a turidu an taqtulani kana nufin ka kashe ni amma wani cikin masu tafsiri yake maganar ba ta saba yace maganar ba ta dan kabilar annabi Musa bace maganar ta dan kabilar ibtawa din nan na Fir'auna saboda sun ga mutum ya mutu ana kai wa fir'auna ce ba wanda zai yi kisan nan sai musa musa ne zai yi kisan nan to shi kuma wannan mutum ya ji labarin dama musa sai ya yi kisa to ya bo zai damke shi sai ce a turidu an taqtulani yanzu so kake ka kashe ni kama qatalta nafsan bil am kamar yadda ka kashe rai jiya in turidu illa an takuna jabbara ba komi kake nufi ba musa kana nufin ka zama mai girman kai a bayan kasa? shine jabbaran domin ai ga musulmi ba zai cewa annabi Musa jabbar ba alama wancan mutum kiftan nan shi ya faɗi wannan magana sai ce wa ma turidu baka kuma so an kuna minan musulmi ka zama cikin mutane na gari musulmi annabi Musa zai faɗa mar wannan kaga ba zai faɗa mar wannan ba ya yi da shi annabi ne ya yi daina da ilimi ya yi daina da hukunci ya zai gaya masa wannan alama wanda ya faɗi wannan magana wancan bakifte ne ɗan ƙabilar fir'auna ne shi ya faɗi wannan magana to me ya faru ga annabi musa Allah ya ce wa a rajulun min aqsal madina wannan magana kamar sabuwa sabuwa ce shi abu Musa bayan wancan wanda aka masa fadan kariyar fada ya gudu ya faje ya gaya wa fir'auna annabi Musa fa yana garin nan kuma dama Allah ya ce yana garin fa asfa fil madinati khaifa sai ya ce to lalle fa in ba a yi maganin Musa ba abubuwa fa za su ci gaba da barna a yi maganinsa duk wani babba wanda ake shawara da shi fir'auna ya kira shi duk wanda zai faɗi a kabila ko a gari ko a anguwa ya girmama fir'auna ya kai matakardar gayyata a zo za a yi babban security mutum yadda za a gaya za a yi maganin annabi musa Yasa sai allah ce waja a rajuloni الواو ده حرف الاستئناف جاء في فعل ماضي رجل شنو فاعلين وجاء رجل والجمله فعليه مستانفه لا محل لها وقبلها كلام محذوف يفهم من سياق القصه وجاء رجل من اقصى من اقصى دار ومجرور متعلق بمحذوف الصفه waje a rajulun min a ƙasar madina rajulun shi ne alamata jarri muƙaddara ke alil alifi waje a rajulun min a ƙasar madina al-muzaniya muzafin ilayin ne allah ce yana tafiya fi ilin muzari'i marfuhun ke na ko wa alamata rafa ihe azamma muƙaddara alil alifi litta azun wal fa'il yaudu ila rajulun wal jumla fi iliya fi rafa'i sifa saniya وجاء رجل في محل نصب حال منه وجاء رجل سيغا wani mutum ya zo ba wanda ya san sunansa amma wasu sun fassara cewa yana daga cikin min ali fir'auna ne amma wanda suka yi imani da annabi Musa to shi lokacin da ake shigowa gidan fir'auna duk manyan baki suna shigowa manya masu mulki sun shigo suna ta shigowa gidan fir'auna min aqsal madina sai ya zo da mafi nisa ga madina ya sa'a ya taho yana sauri yana son ya je ya samu annabi musa yana zuwa kusa sai ya tadda musa ya ce ya musa innal mala ya ce kaga manyan garin nan manya-manya su ne almala ya atamiru na bika sun haɗu suna ta shawara a kanka liye kutuluka za su kashe ka fakari musa fita bar garin nan bar garin nan inni laka minan nasiyin wallahi nasiha nake maka gaskiya nake gaya garin nan ya ɓaci. an shiga wani babban mitin kakarwa ne kakarwa ne so gaba wa zaka kace ne fir'auna ba za ka kashe tunda ka kashe kanana gaba wa ya rage sai manya to innal mala'a duk wani babba shine al mala'a sun san fir'auna yana da cabinet waɗanda suke harkoki daban-daban kowa kuma da irin matsayinsa da mukaminsa yana da ministan waje yana da ministan cikin gida yana da na sama na harbi yana da na ƙasa yana da sojojin sama yana da na ruwa yana da 'yan sanda yana da wane ne yana da jami'an sirri na ɓoye masu kawowa dukkan ba abin da fir'auna ba da shi duk kuma idan abu ya rikice wannan alamar ka'idar shugabanci ke in an ce abu ya lalace a gari to manyan gari su yi sauri su kira yi manya wannan ita ce ka'ida in an ce ga wani abu ya addabi mutane kar a zuba idanu a a yi sauri a kirayi manya mun ji abu kaza yana faruwa mun ji kaza abu yana faruwa mi ya kamata a yi wannan ita ce ka'idar mulkin al'umma isa za ku ga ko yanzu mu ma sai a ce a kirayi security meet abu kaza ya faru a kirayi security meet to sai a kira da gaggawa daga an samu labari abu kaza ya barki to sai a kirayi manya mi kuke ga za a yi yayi kamata a yi kowa ya ba da shawararsa saboda ita barna tana karama ake dakale ta in ta zama babba to akwai ranar da ba za ta dakalu ba wata rana aka kama na wasu yara ɗan ƙanana ne babban cikinsu shi ne ɗan shekara goma sha biyu dukkaninsu daga ɗan takwas sai shi da sai ɗan wane ne su kuma yadda suke kawai in an fito daga kasuwa su kuma za su je kasuwa su kwana duk wani shago suna da mukullin da za su iya buɗe su ga su sata yara in ƙanana takwas shida biyu sai aka kama su ana kawo su gaban tsaro ya za a yi da su duk wanda ka tambaye sai ka ji ya ce shi ba ɗan garin ba ne daga gari kaza wane da wane ake ɗauko su a mota a kawo su su yi sata sannan shi wanda ya kawo su ɗin za su biya shi ladan abin da ya kawo su in sun samu dubu goma zai ɗau biyar ya ba su biyar sannan ya mai da su garinsu sannan gobe ma ya sake kai su wata kasuwa su sake yin sata su kawo yara 'yan shekara hudu shida takwas kai zuwa nan inda ba dakale su ba wata rana su za su girma su kashe mutane isa daga barna ta zo kar a mata da wasa a yi sauri a dakale ta in kuka dakale ta za ku zauna lafiya to annabi musa ga manya sun taru mala sosai sai ce ya na bika suna yin shawarwari kamar yadda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kaga manya ne suka taru wa idh yamkuru min abdika yayin da suka hadu suna makirce makirce me za su yi maka ne horar ka za su yi, kashe ka za su yi, ɗaure ka za su yi, me za su yi maka suna ta haɗuwa, suna ta bayani to haka shi ma annabi Musa sai wannan bawan Allah ce ni nasiha nake maka me ya faru kuma fakaraja ha annabi Musa sai ya fita ba saurin kai an aka gaya ma nasiya ka ɗauka kawai in an ce ga matsala ana gaya maka ka ɗauka karka ce a haba haba ai ba abin da zai faru a ba a duk wani abu da ka sani akwai tsoro cikinsa da tashin hankali karka tsaya ana cewa su wani suna neman ka to ka yi kokari ka kaya da kanka karka tsaya jami'an tsaro suna neman ka ka yi kokari ka kuya domin tabbas duk abin da zai zame maka matsala ka kare kanka annabi musa ana ce masa ga abin da yake faruwa sai allah ya ce fakhara jaminaha sai ya fita daga wannan madina allah ya ce haifan yana tsoro amma fa ba tsoron kamu yake ba shi karka ce annabi musa matsoraci ne a ba matsoraci ba kowane dan adam a duniya yana da tsoro na ɗabi'a kowane dan adam annabawan Allah ba sa tsoro kuma bai kamata ga annabi ya ji tsoro ba Yasa annabi Musa ayoyi da dama za ku je ana yawan cewa ya ji tsoro a kissa da muka fara can lokacin da ya cillar da sandarsa ya ga ta zama mucijiya sai tsoro ya kama shi tsoron ɗabi'a ya kama shi nan ma gashi an ce ka fita ana maka nasiya fa kharaja minha sai ya fita khaifan yana ta jin tsoro ya kabu sai Allah sake maimaita wannan kalma wato yana tsammanin rizkar masu kama shi halin sai annabi Musa ya addu'a domin duk abin da ya same ka ka koma ga Allah duk rayuwa idan ta rikici ka koma ga Allah annabi lokacin da ya je yakin kandar da al'amura suka rikice annabi shi ma komawa yi zuwa ga Allah saboda duk abu in ya faru ka sani la malja wa manja illa ilai babu tsira babu makoma sai ga Allah qala rabbi ya annabi musa shi ya ubangiji najini ka ƙetarar da ni min alqaumi zalimin daga cikin mutane azzalimai to ina zai kuma ina zai tafi kuma ya zai je to kafin mu faɗi gunda zai tafi domin zai canja gari zai hijira kuma dole mutum ya yi hijira in abu ya lalace to amma mu dan karanta imamu sa'adi yau mu abin da ya fassara mana a waɗannan ayoyi kafin mu faɗi yadda annabi Musa zai gudu Imam ya ce walamma balagha ashiddahu min al-quwwa wal aqli wal labbi wani na'u zalika yayin da annabi Musa ƙarfinsa ya zo shi hankalinsa ya cika nutsuwa ta zo masa ya je na sana ya je shekara arba'in fil galib a mafirin jahili wastawa ay fakmalat minhu tilka umur al'amuransa sun cika ya daidaitu atainahu Allah yace muka bahi hukuman hukunci wa ilman da ilimi ay hakaman yu'rafu bihi al-ahkam shar'iyya Allah ya bashi hukunci wanda zai san ilimin shari'a wa ya yahkumu bihi bainan nas ilman kathiran ya samu abin da zai yi hukunci da shi tsakanin mutane na ilimi mai yawa Allah ya ce wa kazalika haka nan Allah yake najzil muhsinina muke sakayya ga masu kyautatawa fi ibadatillah duk masu ibadar Allah Allah yana ba su lada al muhsinin sune masu kyautatawa li khalqillah a wajen halittar Allah yu'tihim ilman wa hakaman Allah yana ba su ilimi Allah yana ba su hukunci bi hasabi ihsanihi gurgurdan kyautatawa su wa haza, hadha wannan yana nunawa ala kamal ihsani Musa lalle annabi Musa ya cika mai kyautatawa Allah ya ce wa da kalal madinata sai ya shiga wannan gari ala dini gablatin min ahliha imma waqatil qa'ila imma lokacin qailula shine lokacin da jama'a suke bacci malamai suka ce kowane gari zaka same shi akwai yanayin da zirga zirga take takaituwa a gari kowane gari za a ce daga karfe kaza zuwa kaza ai ba mutane daga lokaci zuwa kaza ai ba mutane to annabi Musa wannan damar ya samu cewa lokacin suna bacin rana sai ga ya kamata ya shigo minar auqatil latibiya ya ghafalu anil intishar jama'a sun rafkana ba sa watsuwa ba sa kai da kawowa fa wajada fiha rajulani yaqtatilani yatakhasimani wa bani? sai samu mutum biyu suna fada suna rigima kun san shi fada al'adar bani adam ba yadda za al'umma ta rayu ba ta fada wannan al'adar shi in dai za ka samu mutum sama da hamsin ɗari sama da haka sai ka samu ana ba wa hamata iska wannan ɗabi'a ɗan adam ce in waccan sun yi haƙuri wancan ba za su yi haƙuri ba to shi ma annabi musa haka yi rizki wannan kuma ko mutum mai imani ne fa ina faɗa yana faɗa ko mutum mai imani haka Allah ya faɗa a suratul hujurat da Allah yake cewa ta'ifatan minal mu'minin naqtatalu in ka samu mutum biyu masu imani suna faɗa shine suna rigima yi musu sulhu shi faɗa zuwa yi wani lokacin baka da niyya ma ka zungure ka sai ka tashi to annabi Musa sai ya samu ya ta khasimani suna husuma wa ya tadarabani suna dukan junansu هذا من شيئة أي من بني إسرائيل وهذا من أدو أي كالقبط ونتنكب تواني فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من أدو wanda yake ɗan cikin jama'a sa, sai ne agaji akan abokin gabansa li'annahu qad ishtahara domin ya shahara annabi Musa wa aliman nasa mutane sun san annahu min bani Isra'ila cewa shi dan kabilar bani Isra'ila ne wastaghafatuhu li Musa neman taimakon da ya ga annabi Musa dalili ne ala annahu balagha Musa mabalagha lalle annabi Musa ya kai matuka ya khafu minhu wa yarji min baiti mamlaka wa sultani shi ma ya shiga jin tsoro ya shiga jin gidan sarauta da gidan mulki da ƙaunar abin da ke wannan gida wa kazahu Musa ai wa kaza allazi min aduwwi istijaba li ighathati isra'ili sai annabi Musa ya kai damka shi ne kai bugu domin ya taimaka wa wanda ya nema agajinsa na bani isra'ila yana kai masa bugu Allah yake faqaba alai ai amatahu min tilkal wakaza sai ya mutu saboda wannan damka bi shiddatiha saboda tsananinta wa quwwati Musa da karfin annabi Musa fa nadama Musa alai sai annabi Musa ya shiga nadama alama da rami kan abin da ya gudana kala haza min amali shaytan sai ce wannan min tazyinihi wa wasu wasu, wasatihi wannan kawashi ado ne na shaitan yake neman rigima innahu aduwwun daman shi shaitan makiyin kowane bani adam ba ka da abokan gaba a duniya sama da shaitan tun babanmu na asali ake rigima da shi babanmu na asali annabi adam sai da shi ya yi rigima da shi yasa Allah ya gaya masa wannan da kake gani a duwul laka wani zawjika makiyinka ne kai da matarka da ma zuriyarka ka rike shi makiyin abokin gaba kuma duk wani mutum a duniya sai da Allah ya gaya masa cewa ya riki dan abokin gaba alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah zai ce wa kowane dan adam ban gaya muku ba ba ku yi alkawari da ni ba kar ku yadda ku bi shedan kar ku bauta wa shedan innahu azuwun shedan makiyi ne abokan gaba ne gari ba zai taba so mu samu rahama ba shedan ba zai taba yi gaba kaga wani yanzu zai azumi tun safe ya kai har rana sai ya je ya malis sai shedan abokin gabansa sai kawai ya iza shi je yi wata barna sai lalata azumin nasu gaba daya shedan ba zai barka ba a wanda yi wa tambaya kwanaki ya shi ba shi ne yana tafiya bulaguro ya kama shi kawai a hanya sai suka haɗu da budurwarsa a mota tun safe yana azumi har a zahar yana azumi sai suka zauna kusa da juna a mota shedan zai bari shi ɗan ya ki barinsa ana tafiya sai dafa mata jiki kawai sai ya taba ta shedan ba zai bari ba makiyi ne sai ya karya mar azumi duk yadda ka kai da ibada shedan ba zai yadda ka kai ta lamun lafiya ba sai ya ɗauko hanyar da zai karya ma ita isa in abu ya faru na ibada ku yarda da cewa Allah shi ke yin komi ku riƙi shaɗa abokin gaba yanzu wani da azumi sai ya sata a bakinsa ko ce da wani aka sace matakanni da azumi a azar aka sace wani takanni wanda ya sace takalmi na musulmi ne ko ba musulmi ba ne musulmi ne har ma wai sauraron karatu ya zo yi kaga shedan ya iza shi ya yi barna ya lalata ibadarsa wani kuma sai ga abin da zai na ban mamaki to yi sa shaidan Allah ce mu rike shi aduwu mudillun mubin falizalika adaraita ma daraita nan wannan abu ya gudana da abin da ya gudana bi sababi adawati hilbayyina da sababin adawarsa bayyananniya wa hirsihi shaidan yana da kwadai alal idlal ya batar da mutum sun masa gafara rabba sai annabi Musa ne magafarar ubangiji qala rabbi yace ya ubangiji inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina kuma wannan addu'a ce da take da mutukar amfani kai ma zaka iya zaka iya cewa rabbi inni zalamtu nafsi firli ba za ka karasa fara lahu din ba wannan ita amsa ce sai dai ka tsaya rabbi inni zalamtu nafsi firli Allah na zalunci kaina ka gafarta min iyanan zaka tsaya ba za ka karasa da lahu ba shi aka yi wa kai ba kai aka yi ba ba sai dai ka ce ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mu kuma dukkaninmu ba wanda baya zaluntar kansa annabi ya gaya wa sayyidina abubakar ya ce ka sake a sallah ba kai wannan addu'a ba ka ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi faghfir li ya ubangiji na zalunci kaina ka gafarta min babu mai gafara zunubi illa anta sai kai ya Allah ku duba sayyidina abubakar ba wanda yana da garantin gidan aljanna yana da garantin afuwa yana da garantin yafiya amma aka ce ka ce ka zalunci kanka baranta namu ba wanda baya zaluntar kansa kuma ba wanda baya zaluntar dan uwan shi isa duk hiyar kare ta sallah ka rinka cewa rabbi zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina Fa gafir li ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarin zunubi sai kai domin gafara da a gurbin ka take khususan musamman lilmukhbitina ilayhi almubadirina musamman masu wannan addu'a su ne masu gaggawar komawa zuwa ga Allah wa tawbati da tuba kama jarami Musa kamar yadda ya gudana da Musa kala Musa sai Musa ya kuma cewa rabbi bima an'amta alayya ya Allah ka mini ni'ima bi tawbati da karban tuba na wal maghfira ka gafarta mini wan na'am kathiri ka bani ni'ima mai yawa falan akuna zahiran aima'inan ma'inan wa musa'idan lil mujrimin ba zan zama mai taimakawa ko mai agazawa ko mai ba da dauki ba lil mujrimin ga masu laifi Ai la a'in ahadan ala ma'asiya ba zan ƙara taimaka wani yin sabo ba wa hadha min Musa wannan alƙawari ne na annabi Musa alaihi salam bi sababi minnatillahi alaihi saboda sababin da kyauta da Allah ya masa Allah ya ina majiraman ba zai taimaka mai laifi ba kama fa fi qatalil qibti kamar yadda yi a kisan qibti ko mutum ya zo gurbin ka da neman kariya ka duba ka ga laifin da yi ka ga laifin da yi a laifin da yi idan na kariya ne ka bashi kariya in ba na kariya bane kar ka bashi kariya wani mutum yana zaune a jeji yana gyara ciyawarsa zai ba wa dokinsa sai ga wani mutum ya taho da gudu sai ya ce wa mutumin taimaka mini taimaka mini ga wasu can za su kashe ni ga wasu can za su kashe ni taimaka mini mutumin nan sai ya ce da mizan zan taimaka ma ya ce ga ciyawa na shiga ciki kawai wani mutum sai ya ga cikin ciyawa sai ga waɗancan mutane da gudu da makamai suka ce bawan Allah baka ga wani ba ya ce na gan shi ina yake ya ce ga ya cikin ciyawa sai suka kalli ciyar kan abada Allah ya zai mutum ya ga ciyawa nan ya yi gaba kawai sai suka fita da gudu sai mutumin nan ya fito sai wannan bawan Allah ya tambaye kai ka me ya faru sai ce wallahi na zo wucewa sai na ga an kashe wata gawa sai aka ce ni kawai suka biyo ni da gudu ya ce to Allah ya ƙetarar da kai saboda gaskiyarka domin da kai kai kisan sai sun ganka amma saboda ba kai bane Allah ya ƙetarar da kai na ce ga ka anan kuma suka wuce da haka mai laifi kana ba shi kariya idan yana da gaskiya in mutum ya zo ya yi barna ya yi sata ya yi kaza a sabbani ne a taimaka mana sai ka tambaye shi wace sata kai ka tambaye shi in ya ce kayan talakawa na shi ka ce a Allah ya isan talaka kamawa ciki ba zan taimaka ma ba ka je ka biya sai a taimaka wani mutum ya taɓa yin wata barna aka ba shi kuɗi ya taimaka wa malamai biya addu'a kawai sai ya hau kan kuɗi sai haukansa yi ba daɗewa Allah ce ba zai ci kuɗin ba shi ma kawai sai wata karuwa ta zo sai ta rude sai ta kwace kuɗin gaba ɗaya yawa yi gari ba na duniyar kuma a je lahira a ci duka yasa duk wani abu na barna da kake gani ka tsaya ka ga me ake domin idan barna ta zo karka taimaki shi in ya baka cin hanci karka kaza kun san ita ce take mana wahala ita ce take gagarar mu sai mutum ya yi barna sai ya zo ya dunkule ma sai ya baka ko mutum ya zo ya baje ma ce na yi barna ta miliyan ɗari amma ina son ka ja talatin domin maganar nan take sai ce shi kenan a sa hannu zan ce ya kada sai a kife ɗarin shi ya bashi saban shi ya ɗau talatin shi kenan ko magana ta wuce isa barna ka taimaki shi. don ranar da kake taimakon mai barna Allah baya bari kuma sai Allah ya haɗa ku tare yasa sai ya zama cewa barna ta annabi Musa akan wannan bai yadda ya taimaka masa ba sai ce wa fi yafidu annan na'am kun ga ni'ima tattadi tana hukuntuwa gabawa da aikata aikin alkhairi da barin shari Allah ya ce fa asbaha sai ya wayi gari annabi Musa lokacin da gudana ta gudana na kisa fil madinati khaiban yatarqab hal ya sha'iru bihi ali fir'auna amla shin jama'ar fir'auna za su kama shi ko yaya wa inna ma khafa yana jin tsoro li'annahu kada alima ya san babu wanda zai bar wannan abu na bani isra'ila ya san sai abu ya faru Allah ya ce fa idan lamina sansarahu bil amsi ala aduwi sai ga wancan da aka faru jiya yanzu ma yana neman kaiwa ƙara ga annabi Musa ala khafi akhar ya taimaka masa qala lahu Musa sai Musa muwaddiha ala ali yake gaya masa innaka daga wiyin mubin ai kai hallakakke ne mabarnaci ne a bayyane falamma araba an yaba da shan musa yayin da annabi musa ya niyyar kama shi huwa min aduwihima ga masu wannan rigima sai ya daga murya yace alam yazil jaju bainal qibti wal isra'i wa huwa yastaghisu bi musa fa akathahu al hamiya sai wannan kabilanci sai ya kama shi na annabi musa hamma sai ya nufi ya gamke wancan qibti din sai wannan kifti kamar yadda hima sa da yadda kala lahu kifti zajiran lahu an qatali sai ce ya Musa asridu an taqtulani kana nufin ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya ko kana son ka zama jabbaran fil ardi wa ma taridu an takuna min al Allah ya ce wa ja'a rajulun sai ga wani mutum mina a kasar Madina yana sauri rakatan ala qadibayhi yana gudu da kafafuwansa yana son ya zo wa annabi Musa nasiha cewa lalle ya Musa innal mana lalle manya suna shawara ya ta shawaru na fika suna shawara game da kai liyaqtulu ka za su kashe ka ka fita daga wannan gari ni ina maka nasiha annabi Musa sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka ketarar da ni ga mutane azzalimai to annabi Musa sai ya ɗauki ajandar da zai gudu ya bar gari kuma shi ana ce mun lokaci yayi gobe za mu tashi mu ga ina annabi Musa zai je kuma me zai faru a cikin wannan hanya ta madayan abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu dacen abin da muka yi na kuskure Allah ya gafarta wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yadda wanda yake da abin yi a bashi abu na yadda da wannan yin gida babu nasi babu aya a cewa sai an yi gida za a yi aure wannan babu da amma idan Allah ya da gobe a kisar annabi Musa za ku ji ya aka yi Musa ya aure ba da gida za ku ji gogon Allah ya ga annabi Musa an ba shi ya kuma babu gida kai ba ma sana'a aka ba shi aure gobe za mu ji kuma matar da ya samu mace tagri ba ma banza ba da aka samun gida in ka gan shi ba dole ba ne zai idan ka je birane duk birane idan ka je za ka samu mutum da shi da babansa da kakarsa ta gidan haya kuma haka rayuwarsu take Babansa, ita ma a gidan haya aka haife ta shi ma babansa a gidan haya aka haife shi kuma aka rayuwar ciki kuma ba wani ɗar mu a nan muke kafewa da wahala yana zuwa sai a ce yana da gida wanda ba shi ne tambayar da ya kamata iyaye su fare tambayar da ya kamata su fare yana da addini ita ya kamata yana da addini yana da mu'amala yana da abin yi haka ya kamata ya addininsa ya mu'amalarsa ya sana'arsa idan sana'arsa ta halarci a bashi yanzu sai aka zo aka ce wane yana son yarka sai ka tambaya me sana'arsa sai aka ce siyar da muzuru kaga ba za ka ba shi yawa tun da siyar da kyanwa ba sana'a ba shi ko aka ce ai yana kasuwar beraye ya kaga ba za ka ba shi yawa ko aka ce kare yake bugewa su je su siyar kaga ba za ka ba shi yawa amma sai aka ce a ai kaza yake a wannan sai ka ba shi in ta halarci. da haka shi gida ba lalle ba ne kuma ba sharafi ba ne ba wajibi ba ne ba sunna ba ne ba mustahabi ba ne abin so ne kawai in kai ma kai daɗi ne za a ce gidanka wallaha wula ba yana tambaya wa ana ba da wata fatawa a ƙwariyar miliya duk wanda ya ce azumin nan kai akwai wahala wai bayi da azumi wani dai ilimi na bai kai ga wannan ba ban sani ba don mutum ya yi kukan wahala a ce ba da ibada kuma a cikin abubuwan da suke karya azumi ni ban ga wannan ba abin da ke karya azumi shi sha jima'i waɗannan su ne ke karya azumi in an zo magana ci kuma abu ne mai yawa in an zo maganin sha shi ma abu ne mai yawa to amma a lafazi kawai a lafazi kawai in banda na niyya babu wanda yake karya a ka ce ka yau akwai tsantsan rana to ba rana aka yi ba a ita aka yi kuma ka faɗi ya zai karya ma ko kuma yau kai a yau azumin kwan yunwa yunwar aka yi ai maimaitawa kai da aka banga abin da zai sa ya karya duniya kun san ita sohiyar miliya karya ce kowa yana faɗin abin da yake so ba wai dalili yake shi in kana bibiyar sohiyar miliya za ka zama makarici in ka ga abu ka faɗi ko in ka ga abu ka yadda ko in ka kalli hoto ka amince za ka zama makarici yanzu kwanaki sai wani ya haɗa wani hoto wai ga masallacin annabi na madina ya kama da wuta ga wutar ba ga hoton masallacin ga komi yanzu yanzu jama'a ku taimaka na yanzu to da me za a taimaka wai masallacin annabi yana ci da wuta sai na ga wani yayi fasin wani yayi fasin ja ah, to ko gaske ne sai na buga waya madina sai ni ce ni me yake faruwa a masallaci ba wani ta aka ce gobara ce yanzu ina cikin masallacin ba alamar ta gobara to kaga wani ya gani shi ma ya fasin ya watsa ƙarya akan ƙarya sohiyar midiya ƙarya ce mutane yanzu kun ga wani kwanan dab da azumi wani bidiyo yake yawo waga masallacin izala a haɗeja sai lamba kansu suna sallah kashi biyu ga liman na can ga liman a nan ga mamu ga mamu haka kawai aka dinga watsawa daga gajirka da wanda sai ga mutu ya bugo mawaya haka abu ya faru a haɗeja yanzu na ce ni je ban taɓa kallon wannan ba ban taɓa ji ba kawai wani ya je ya haɗa bidiyo kawai sai ya yi amfani da sunan wani gari isa soyayyar midiya akwai na bibiyar ta akwai ƙarya akwai maganar ƙarya hukuncin ƙarya labarin ƙarya duk abin da ka ga soyayyar midiya ka nemi ingancinsa kafin ka faɗi ka nemi diddiginsa kafin a ce kai ka faɗa kuma yin postin ma ba shi da amfani ba ma shi da wani amfani ba shi da wani amfani saboda mutane sun gina akan watsa abin da ba shi akan abin da ba haka yake ba yanzu kawai sai mutum ya ɗau hoton mutum sai ya tsora kuma sai ya rubutu a jiki mara ma'ana kuma ya harba duniya ta gani ba a yin haka social media ƙarya shi mutum ne a ɗaki kawai zai shirya magana sai ya watsa sai kuma jama'a su abinci yanzu wani mutum ya taɓa yin wata rubutu sai ya watsa ina zaune sai wani ya yi kwafi sai ya turo mu ga wata mace ta musulunta a haɗeja amma kaf garin haɗeja an kasa taimaka mata yanzu haka tana dab da kabar addinin musulunci an kai ta gaban liman ma ba a mata kon ba an kai ta kun san ma bai mata komi ba da haka jama'a ga kawo nan ba a taimaka mata sai wani turo mu fasin nan sai na ce ni ba ma san zancen nan ba sai na ce a nemo waye rubutu aka bi diddigi sai aka nemo aka kawo shi har gaba na ce ni ni ya faru ne na ga rubutunka ni dai ban san labarin dan ban san matar waranta na masa ina take wallahi malam wani ne ya gaya mun da ya gaya mun ne ga bai kamata ba sai na ga ya kamata a yi rubutu a taimaka mata na ce ka ganta a ban ganta ba na ce kawai kuma kawai ka sa suna na ka sa sarki. ya ce to ni yanzu na ba zan yadda ba sai mun shiga shari'a hakan ce wance sai mun shiga shari'a kuma zan nemi alfarmar kotu a ɗaure mun kan shekara talatin a gidan yayi idan aka haɗa nawa kuma sai na sarki ya biyo baya don girman Allah ma na kai haƙuri wallahi ban san abin haka yake ba kaca ah, ya za ka watsa abu a duniya ka ce baka san abin haka yake ba haka mutane kawai suke sai mutum ya watsa abu ba shi ilimi a kai yanzu irin rigingimu da ake ta yi a guri a wane ne a waye sai ga kawai mutum ya shafi faɗi na magana kawai ya watsa haka kawai saboda ta da raunima da ta da kaza da ta da kaza kuma a shashe da ake yi a duk duniya an ce babu wanda ya kai najeriya amfani da facebook a najeriya din ma an ce babu wanda ya kai arewa amfani da facebook a arewa din ma an ce babu wanda ya kai yamma mafi ita ce arewa mafi maso yamma amfani da tsayiyar miliyar irin kano jigawa katsina gaukiwa duk mun fi kowa yawan amfani da kuma da aka gaya mu wannan da na shiga sai nake ta binki ɗan ƙasar waje da wahala ka same su rasu ta a fesu sai dai kaga tsilli-tsilli shi ma idan ka ta ba can ƙasar su yayi ba a wata ƙasa ya buɗe mun fi kowa ga faɗan ƙarya kuma yanzu ta kai wai duk abin da shugaba yi sai an faɗa a soyayyar duniya ta ɗauko wata yar buhu a ce ne yana raba buhuhuna sai ka je sai ka ga ko rabin buhu ba a raba ba sai ga ƙarya ne za ka soyayyar duniya ka daina amfani da ita kawai abin da za ka gan shi gaske wani lokacin a soyayyar duniya mutuwa ce a nan ka akwai gwanin iya faɗin labari ana ciwa ka mutu yanzu hotonka zai hau media hoto kuma kala-kala wanda ba taɓa sani da shi ba sai a ce wani Allah ya jikan wani inna lillahi wani ya rasu tira karfe kala duk shafin da ka ji shi za ka dinga gani wannan ka akwai faɗin wannan yanzu za a faɗi mutuwa ba a kamar fasi da ake ka mutu duk wannan hoton da ake ɗauka wasu na shirin ka mutu ne wallahi ma na yi ka zama a hankali biyawanci watannan jira ake ka mutu kawai kana mutuwa sai ga hoton ka kaka a masallaci kana wa'azi ga ka kan mumbari ga ka kan wane ne duk haka ake yi kamar jida ake mutum ya mutu wani ma bai da hoton sai a ce ina da a ake turo mu sai ya watsa a sohiyar media shi ne aikin sa kawai ta haka mu guji sohiyar media masifa ce da rigima in muna son zaman lafiya mu yi amfani da ita ta fuska watsa addini yanzu misali za yi ga facebook nan kai tsaye ana kallon mu wanda yake najeriya yana kallon mu an ce mu ma daga amerika ana kallon mu daga ingila ana kallon mu daga ina ne ana kallon mu ina magana da yana kalla aka ga ci gaban to mu yi amfani da ita irin wannan shine morewa ka nuna addini ka nuna kala yanzu wata take da za ta sa karatun mu da ta rasa na wannan sai ta yi amfani da facebook sai ta ɗauka ta sa kaga ci gaba ne ya zama facebook ɗinka daga watsa addini sai faɗan alkhairi shi kenan duk abin da ba wannan ba ka rife shi kawai ka ɗaure shi sai ka ga mun zauna lafiya sai ka ga mun ji daɗi amma komi waya ta lalata wani ma in zai buɗe baki sai ya nuna ga ƙosansa, ga kokonsa ga kuninsa wace a dora to hemi kuma an ganka ga ƙosai to hemi miye ba ƙosai kake ci ba ka cika dinga kashi ne kawai ba wani amfani da haka jama'a social media kuna amfani da ita a harkar addini ta zama ta gari amma duk watsa abu wannan bai dace ba wallahi wala wa to muna mata addu'a eh ta kawo butoci allah saka mata da alkai kawai wanda ya kawo kan famfo shi ma akwai wanda yanzu aka yana gyara mana shi su ma ga nan duka muna haɗa su a cikin addu'a allah saka kowa da alkai allah ya kawo kuma wanda zai gyara irfi irfi ita ba ita ba duka abu ne taimako na allah muna addu'a allah ya ba kowa bukatar da yake nema wanda suke kawo ko da ya kawo ƙura'anai shi ma muna masa addu'a Allah ya biya shi da alkhairi akwai wanda ya gyara duk qur'ani da suka lalace shi ma ya gyara su shi ma muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya kawo kuɗi shi ma muna masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi Allah kuma ya biya masa abin da yake bukata kuma eh da tafiya ɗaya. Duk wanda ya ce wanda yake cewa yana tambaya shi matafi zai daina kasar a malikiya in ya yi kwana hudu in ya yi kwana hudu sai daina kasar sai ya zama mai cika sallah ita ce fahimta da muke kare ta ana daina kasar bayan kwana hudu kasar tana da maganganu daban-daban daban amma idan ka yi kwana hudu a gari sama da shi ka zama mai cika sallah ƙasa da kwana hudu sai ka zama matafi banda ranar da ka shiga banda ranar da za ka fice amma a wasu mazahib za ka yi kwana goma sha biyar wasu za ka yi kwana goma sha takwas wasu za ka yi kwana ashirin to a da ya fahimta ta malikiya kwana hudu daga nan ake cika sallah wallahu ala wa ala abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu dantarsa abin da muka yi kuskure Allah ka mana afuwa bukatun mu na alkhairi Allah ka amsa mana abin da kowa yake nema na alkhairi Allah ka amsa masa wannan yanayi da muke ga lillimi Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa lillimin nan ya zarce da hadiri ya Allah Allah ka sa ya zarce da ruwa ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka iska da tsawa ya Allah kada ka jarrabe mu da ita ya Allah yan uwanmu da aka kama na wannan hanya ta Kaduna Allah ka ba su agaji Allah ka ba su ɗauki ya Allah ya Allah ka fitar da su daga ƙangin nan da suke ciki ya Allah Allah ka mana kariya da duka wani wanda yake ba da kirki ba ya Allah Allah ka kare gidajenmu ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka bamu zaman lafiya wannan jaha ta Allah ka bamu zaman lafiya wannan masarauta samu ga wannan gari namu Allah ka bamu zaman lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ka amsa mana abinda kowa yake nema Allah ka bashi abinda kowa yake neman tsari Allah ka kare shi jami'o'in mu da ake yajin aiki Allah ka yanke wannan yajin aiki ya Allah Allah ka kawo kashin sa ya Allah Allah ka shirya da matasan mu kan hanya mafi daidai ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yi aminci da albarka a cikin kasuwannin mu ya Allah Allah ka sanya albarka kan yan kasuwannin mu ya Allah Allah wannan tsanani da muke ciki Allah ka sa ya zama mai sauki ya Allah wannan zafi da muke a damu mu Allah ka kawo mana sauki a cikin sa ya Allah wannan rashin wuta da muke fama da shi Allah ka mana karshen ta ya Allah ya Allah ka magance mana matsalolin kasar mu ya Allah zaɓe da za a yi shekara mai zuwa Allah ka sa a lafiya a gama lafiya ya Allah Allah ka zaɓa mana shugabanni na kirki ya Allah Allah ka zaɓa mana shugabanni wanda za su kanmu ya Allah Allah ka zaɓa mana wanda za su gyara mana kasan ya Allah Allah ka zaɓa mana wanda za su mana hukunci daidai da mu ya Allah ya Allah mana roƙonka na yanzu Allah ka yi musu riko da abin da yake adalci ya Allah Allah ka sa su kammala mulkin su cikin aminci da lafiya ya Allah Allah muna roƙonka mai martaba sarki da ya tafi Allah ka dawo da shi lafiya wanda ya wakilta a wannan yanayi ya Allah muna maka roƙo Allah ka musu jagoranci ya Allah iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka gafarta musu ya Allah Allah ka ba su lada cikin abin da suka koyar da mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum